wannan littafin ya samu samuwa ne daga wannan shahararriyar marubuciyar tako da ta rubuta muku littafin tsara da sassaka wato rashidat usman a wannan karin mata ce ga littafi nan ba zuwa ga masoyanta na duniya ga baki ɗaya gudunmuwa alhamdulillah ala kulli halin na gode wa allah da ya bani damar sake dawo muku da sabon buk. dina wanda nake da tabbacin za ku samu nishaɗi a cikinsa tare da tsantsar darasi zamantakewa rayuwa musamman zama irin na babban gida soyayya tausayi cin amana ban dariya yar uwa ina kike maza tawo mu haɗe da ke cikin wannan labarin mai matuƙar zaƙin zuma tare da garɗin madara madara taho domin ke a dama da ke ni dai fata na na kawo muku abin da zai amfane ku wannan labarin yana tafa da salo na musamman Na gode sosai daga ni naku Aliyu Aidak Daura, masu barbaɗa Hausa na za mu shigo cikin labarin. Babban birnin Maiduguri Borno State, jihar da ta tara bare barin asali birnin Kanuri, unguwar GRA. Fitowa yi daga tolar kugunsa daure da tawul, ɗaya kuma ya ɗaura a kansa yana tsama ruwan jikinsa. Daga Simiro ya ƙaraso ya jawo tabal ɗin da ke wajen ya zauna yana ci gaba da tsama ruwan jikinsa. Sanda ya tsama ruwan tas, sannan ya ajiye tawul ɗin a hannun bet. Loshen ya jawo mai kamshin gaske fara mulke jikinsa da shi, sannan ya hau gyara gashin kansa shi ma da mayuka masu kamshi. Sanda ya mulke ko'ina na jikinsa da loshin, sannan ya ɗauki body spray ya dinga fesa jikinsa da su. Sanda ya fesa kala uku kafin ya mike tsaye je durowa ya buɗe ya ɗauko set ɗin kayansa blue black ɗin wando. Jins ya saka tare da rigar suit fari ya sa tare da ɗauko ribbon dark blue ya ɗaura a wuyan riga Gyara kwalar rigar ya yi sannan ya ɗauko suit ɗin ya saka. Komai cikin nutsuwa yake yinsa. sannan ya ɗauko takalmin sau ciki zama ya yi bakin bet ɗin ya sunkuya yana ɗaura igiyar takalmin assalamu alaikum ya ci sallamata shiru ya yi ba tare da ya amsa mata ba ya ci gaba da ɗaura igiyar takalmin so uku take sallama amma ya banza da ita kamar bai ji ta ba ya ci gaba da abin da yake yi sai a na hudun ne ya amsa mata can ciki can ciki kamar wanda baya son maganar nan ma sanin darajar sallamar yasa ya amsa mata idan ba kana kusa da shi ba ba za ka ji ya amsa sallaman ba ita kanta ganin da ta yi bakinsa ya yi motsi yasa ta fahimta sallamar ya amsa mata Ƙara sauwa ta yi har gabansa cikin jikinta a sanye ta sunkuya tare da sake hannu za ta karɓi igiyar takalmin ta ɗaura masa ya yi saurin buge hannun nata yana ci gaba da ɗaurewa Cikin sanyin jiki ta masa magana da sweet boys ɗinta ta ce, My doctor breakfast is ready. Shiru ya yi still bai kula ta ba, kuma sarai yana jinta, sai ma ƙara haɗa fuskansa da ya yi tamau babu alamar annishuwa a cikinta. Dagowa ya yi tare da ɗaukar agogonsa ƙera guci ya fara ƙoƙarin ɗaura a hannunsa. A karo na biyu ta ƙara cewa, I say doctor breakfast is ready. Please jiya ma fa haka ka kwana babu abin da ka ci ko ruwan ti baka sha ba. Haka ka kwana. ya kamata kafin ka fice kasa ko da ruwan tini a cikinka ba na so kana fita da yunwa ba na jin daɗin hakan ɗago limshashin idan sai ya yi masu kama da na mai bacci fuskarsa kuma a matukar ɗaure ya dube ta sannan ya fara magana cikin boys ɗinsa da kuma faɗa-faɗa wai me yasa ke mai ya ce kan mata me yasa kika addabi rayuwata ce na ce miki na tsane ki ki daina damun rayuwata ki daina shiga cikin lamarina wallahi falmata na miki tsada ta ban taɓa yiwo na ɗan adam shi ba na tsane ki na tsani iyayenki ina zaune da ki ne saboda kin zamo min karfan kafa ba yanda zan yi da ki za yar mayya dan Allah ki fita a cikin rayuwata na ce ba zan ci abincin ba na dole get out of my room mayya ya karasa magana yana nuna mata kofa hawaye ne suka gangaro daga dara daren idanunta ta dago tana kallon mijin nata cikin matsanancin damuwa da tashin hankali sun kuya ta yi ta dunkusa da gwiwoyinta ta fara magana cikin rawan murya mai cike da alamun kuka kar ka mun haka mijina Filis ka daina hukunta ni da laifin da ba nawa ba, hasani ma bayan da hannu ciki. Kana azabtar da ni da yawa dokta, kai ne duniyata, bayan da wani farin cikin da ya wuce naka. Me yasa sanda ka koya min soyayya ka sannan za ka juya min baya? Ka ji tausayi na ka cire ni cikin lamarin gabar cikin gidanmu. Tabbas an ba ta zumunci, amma ni me yana ciki da za ka juya mu baya? Ina soyayyar da ka ce kana min, kai ne fa ka ɗaukan min alƙawarin cewa ba za ka taɓa rabuwa da ni ba, komai tsananin Ko mai wahala kana tare da ni me yasa yanzu ka tsane ni lokaci guda ina son ka mijina ka ji kaina ta ƙarasa magana cikin matsinacin kuka tunda ta fara magana ya zuba mata lumshashin idonsa yana mata kallon tsana da kuma tausayi sanda ta dire maganar tukunnan ya ja tsaki mai sauti sannan ya sunku ya ɗebi buwoyinsa da ke besayen durowa da ki ɗin mota sai ya juya da niyan ficewa ba tare da ya tanka mata ba ya ci ta riƙe ƙafafunsa rintsa idonsa ya yi sanda ya ji hannunta a jikinsa yana jin wani abu na yawo tun daga babbar yatsarsa har cikin kansa tsayawa ya cak please my doctor ka taimaki rayuwata ka tausaya min ka dawo da soyayyarmu ka ji kaina wallahi zuciyata ciho take min kar ka bari na mutu ta sanadiyar kai ne gata na kai ne rayuwata ina son ka dakta jin wani karin tsananta ya saka kafar sai ya naushe ta da karfi sannan ta buge kanta da da cikin bed ɗin da sauri ya saka kansa ya fice daga cikin bedroom ɗin kanta ta rike tana jin yana mata zafi hawaye kuwa wani yake bin wani saman fuskanta sosai take kuka har da shasheka takurewa ta a gefe tana ci gaba da kuka zuciyarta kuma cike take da bakin ciki duniyar ma gabaki ɗaya ji take ta ishe ta kullum bakin ciki shine abokin hiranta ta rasa farin cikinta tun san wannan mummunan kaddarar ta afku tsakanin mijinta da iyayenta mijinta mai tsananin ƙaunarta wanda a ada baya son ɓacin ranta wanda kullum shine abokin hiranta shine amininta shine mai share mata hawayenta amma yanzu shine mutumin da ya fi kowa tsanarta shine ya mai da ita abokiyar gabarsa tabbas rayuwa ta juya mata da tunda har ta shiga tsakaninta da mijinta sanda ta ci kukan ya ishe ta sannan ta tashi ta goge hawayenta ta faɗa saman bed ɗin nasa tana ajiyan zuciya rigarsa ta cire tare da Rarun wutar rungume ta rungume a ƙirjinta tana shakar kamshin turarensa, ji take tamkar shi ne ta rungume. Sai faman ajiye zuciya kawai take tana nan rungume da riga har bacci Barawo ya yi nasarar sace ta tana kuka ajiyar zuciya. Shi ko ya fi tsawon minti talatin yana zuna cikin motar, ya ɗaura kansa jikin matuƙin motar. Fix ne ɗan ƙarami, jimin ajiye cikin motar. Sosai yake ƙare fix ɗin kallo. Kafin ya sa hannunsa ya shafa sa hawaye ne yake tsiyaya saman fuskarsa. An ta Jalila da ummansa su ne kawai suke masa yawo a cikin zuciyarsa, shi kenan ya rasa antinsa da abbansa, an bar ummansa kuma cikin jinya, ta yaya zai yafe musu bayan ya rasa farin cikinsa duk ta sanadiyarsu. Ya daɗe zaune cikin motar kafin ya ɗago kansa ya goge hawayensa. Motar ya yi wa ki ganin towarwarsa ya sa mai gadin saurin wangare masa ma keken gyaɗin gida. yana ɗaga masa hannu shi ma hannu ya ɗaga wa baba mai gadi ya ciro kuɗi dubu goma ya miƙa masa cikin sanyin halin ya ce gashi baba kuɗin da na maka alkawari jiya kai hakuri dubu ashirin ne niyan baka so yanzu babu kuɗi a gida dole sai na yi na biya bank na ciro so kai hakuri da wannan sai ka je ka fara siyan maganin kafin na ƙara maka wani abu yana godiya baba mai gadi ya amsa yana cewa mai yawan kenan ranka shi daɗe na gode sosai Allah ya ƙaro zumunci ya tsare ka ya ba ka lafiya na gode murmushi kawai ya masa tare ta amsawa da amin kafin ya fice daga cikin gidan gate ɗin babe ya rufe sannan ya zauna saman tebur su yana cewa o oh, ni iro har yanzu wannan yaron ya ƙi samun sakin jikinsa tun da wannan al'amarin ya faru kullum yana cikin damuwa babu walwala kwata-kwata a fuskarsa duk da shi ba ma abocin dariya ba ne amma ai kullum fuskarsa ɗauke take cike da haiba kuma mur da murmushi Allah ka daidaita lamarin waɗannan bayan naka Allah ka kawo ƙarshen wannan lamarin ka ba wa mahaifiyar wannan bawan naka mai tausayi da jin kan nasa da shi lafiya ka bayyana masa ‘yar uwarsa da mahaifinsa ita ma hajjiya ko za ta samu farin cikin ta ya dawo da lafiyarta ya ƙarasa magana yana ajiyar zuciya Shi ko Dakta Titi ya harba yana direbin a hankali, zuciyarsa kuma cike da kunci kwata-kwata ya tsani dusar family house ɗin nasu, sai dai babu yadda ya iya dole ya sa ya je tunda akwai umarsa kwance babu lafiya. Ringin ɗin wayansa ne ya dawo da shi daga tunanin da yake, kallon sa ya kai kan screen ɗin wayar, ya ga sunan IB. Ya bayyana hannu ya sa ya daga wayan tare da cewa Ina sauraron ka aibi Murmushi aibi ya yi daga can kafin ya ce, Kana ina ne yanzu dakta? A takaice ba su amsa da cewa, Ina hanya zan ji family. House wani abin ne yake faruwa? Ok to kenan, idan ka fito daga family house sai ka samu ka biyo hospital. Domin kuwa akwai matsala Wace wacce jiya Dr. Sayib ya mata operation sun ba ta ruwa ta sha daga farfadowarta cikin ya hau. Da ƙarfi ya furta, "What?" Suka ba ta ruwa ta sha? mahaukatan ina ne su bayan sanda na gargaɗe su da cewa kar su bata komai ta sha idan ta farfado ka ba bani minti talatin ina zuwa insha Allahu bara na je na duba umma amma ka kira Dr. Saif yanzu maza ku shige da ita ɗakin operation ina nan zuwa Ok, ba damuwa Allah ya kawo ka lafiya kashe wayin dokta yayi yana tsuka tare da furta wasu mutanen san ba su da hankali a haka ya shigo cikin unguwar tasu bululun kotu tsallake da ke cikin lokal gwamnati na maiduguri jihar borno wani kofar gida na gargajiya ya yi fakin kofar gidan cike yake da dattawa suna zaune a babban tabarma sai wani dattijan da ke zaune a saman faran kujerar roba da alamu dai wannan gidan na sarauta ne irin sarauta cikin unguwa fitowa dokta ya yi ya tako zai shike cikin gidan sai ya hango kawu dauda Da, har zai wuce ba tare da ya nufi wajen da dattijayin ke zaune ba, sai kuma ya dawo ya zo ya sunkuya cikin sanyin muryarsa ya ce, Kawu Dauda sannu da hutawa. Tare da miƙa masa hannu suka yi musabaha. Gaisawa ya yi da sauran da ke zaune, bai ɗaga kai ya kalli wannan dattijan da ke zaune a saman kujera ba, wanda fuskarsa take naɗe da rawani. Ya miƙe zai shiga cikin gidan, ya ji muryar Kawu Dauda yana cewa, Hassan, ba ka da hankali ne, baka ga fanka ba ne, ba ka gaishe sa ko ka manta kanan kanan ko ka manta da shi kanan ubanka ne fa ka sa kai za ka wuce rashin ɗa'a fa ba a halinka ba ne na ga yanzu ka ɗauko wani halin banza wanda baya ba ka da shi shiru dakta ya yi yana tsena sauraron kawo dauda sai da ya ƙarasa magana tukunan nan ya saka kai ya shige da sauri ba tare da ya tanka kawo dauda ba domin kuwa ba zai iya gaishe da wannan bakin azzalumin ba kawo dauda duban wannan mutumin yayi ya ce yallaɓai ka yi haƙuri na rasa ya aka yi wannan hassan ya fi kowa ɗaukar wannan lamarin da zafi duk da na san yana da zafin zuciya amma abin nasa ya yi yawa insha Allah zan masa faɗa komai zai zo ƙarshe zai gyara gyara zaman sai yi wanda ake kira da yallabai bai ɗin sannan ya fara magana kar ma ya gyara dan ubansa idan idan sun ga dama su ci gaba da da gaba da mu har 'yan uwan nasu har duniya ta tashi ɗan banza wanda ya yi gadon tsiya a wajen uwarsa kuma wallahi idan suka yi min iskanci sai na sa an kore su daga cikin gidan nan naga uban da zai zo ya dawo da su gabaki dai da tawon da ke wajen kallon su suke cike da mamaki wai zai kore su daga gidan nasu gidan da aka haife su gidan ubansu ikon allah lallai zumuncin wannan gidan ya lalace kawu dauda bai ce komai ba Dokta dai bai ƙarasa shigewa ba ne ya ji abin da yake cewa, ya dawo cikin sauri da ɓacin rai. Jin muryarsa suka yi ya ce, Idan ka fasa mu daga cikin wannan gidan, ka raina Allah da ya halicce ka. Idan ka isa kai mai iko ne da faɗa aji, don Allah kar ka bar mu kwana a cikin gidan nan. Idan kuma ka bar mu muka kwana, baka ci sunanka ba abubakar ba. Sha sha sha. Yana ƙarasa magana ya yi shigewansa cikin zafin rai Ga Gabaki ɗayansu kallon mamaki suke bin dokta da shi, lallai ɗan zaki ya girma. Kawu Dauda ya furta tare da tashi ya bar wajen, yana Allah ya kyauta, shi kuwa wannan bawan Allah zuciyarsa ta kai har wuya domin kuwa gani yake Hassan ya tozarta shi, amma babu damuwa, sai ya yi su kamar yadda ya yi na ubansa. To fa, ina kuke, ina kike? Maza biyu ninkaya cikin wannan labari mai matuƙar daɗi cike da nishaɗantarwa tare da tsantsar soyayya. Ku dai ku kasance tare da ni daga ni naku Ali Haidar da Rama Suburbaɗa Hausa Nobel. Oh, shi kwai wahala bai dawowa in yana gudun matsala in ya sauka a kanka za ya zama kamar fitila mai haska ka ya fi ma a baka da na wanda ya samu zai fi kyau a ce ya kula da dukan haƙi tun da so halitta ne so girma cikinsa na sha fama haku da dama tun da ɗalibi ne nema batun da kake na waya tuna mini nema ina jin kama sai jiki ya hauyin girma yadda ta wai a yau ina zan sama Bana na kuskure na canza kala na bushe So sun sune zahiri ya tashi da hannun zaune Zana boye ba soyayya ta yi mai rakiya Dukan kalamanta ni kadai take tutiya Ta shafa dayi don babu ne waiwa ta ƙara soyayya Na ɗauki duniyar so da faɗi kuma ya zo shi na shirya Ashe ashe